anni hazantu sayfan fanqata asdru manzo Allah yake nayi mafarki yayi mafarki cewa yana girgiza karfakali sai karfakali ya karye ta sama wurin kirjin karfakali fa idza huwa ma usiba min almu'minina yawma uhud sai manzo Allah ce fassaran wannan shine abinda ya samu musulmai ranar yakin uhud ثم هزرته أخرى فعاد أحسن ما كان sa'annan manzo Allah yake sai sake girgiza wannan sai ya sake dawowa ya dauru kaman kaman yadda yake da ko fiye da haka fa idza huwa ma jaa Allah bihi min al-fath wa istima'i al-mu'minina sai manzo Allah ya fassara cewa wannan fatahi da Allah ya kawo da kuma haɗin haɗin kan musulmai da yazo daga baya babu man kazaba fi hulmihi babin da ke bayanin wanda ya ƙarya bai ga abu cikin mafarki bai sai ya gani menene hukunci ta ne Allah zai masa Imam al-Bukhari قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي man tahallama bi hulmin lam yarahu duk wanda ya ƙarya yace yayi mafarki da kaza kaza alhalin kasancewa ko ƙarya yake bai ga wannan abin ba kullifa an ya'qila baina sha'iratayn wa lan yaf'ala ranan lahira Allah zai tsora masa a ce ya haɗa tsakanin abubuwa guda biyu masu wuyar haɗuwa ya ƙasa. azaba da za a yi masa kenan wa man istama ila hadisi qaumi wanda ya sa ya mai da hankali ko ya sa kunne ko ya shaurari magana mutane na yin maganar su asiri ba sa son ka ji sai ka je kalabi kana ji wa hum lahu qarihuna alhalin kasancewa ba sa son wani ya ji wannan magana sai kai ka je aw yasiruna minhu ko ba sa son kai ka sai ka ka sa kunnen ka kaji menene hukunci wani azaba wace azaba za a yi masa tubba fi udunihi al'anuku ranar tashin yawmal kiyama ranar tashin alkiyama sai a narka dalma sai a zuba cikin kunne ومن ومن صور صورة أذب وكلف أن ينفق فيها وليس بنازح وند يي متم متن وعلى الآخرة ذا أتي سكا مصري بازيك يابا قال سفيان وصله لنا أيوب وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن إكرمة عن أبي هريرة قوله من كذب في رؤياه cewa wanda ya karya a cikin mafarkinsa wa qala shu'ba an abi min bin rumani sami'tu ikramata qala abu hurairah radiyallahu anhu qawluhu man sawwara wa man tahallama wa man istama'a قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال من استمع ومن تحلم ومن صور هو اللي رواية ابن عباس هنا وانت أبو هريرة تابعه هشام عن سامو متابعة هشام عن إكرمة عن ابن عباس قوله قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكي أن تربون عبد الله بن عمر الله يكرم سيدا يكي من الله صلى الله عليه وسلم يكي من أفر الفرق an yura an yuriya ainihi ma malam tara yace yana cikin ƙarya mafi kasancewar ƙarya babban ƙarya mutum ya nuna ma idanuwansa abin da basu gani ba ma'ana kai ƙarya ka ce yi mafarki ko ka ga? babu yace wani babu idza ra'a ma yukrahu fala yukbir biha wala yadhkurha yace in ka ga abin da ba shi da daɗi a cikin mafarki kowane ne kai kowa ce ce ce in za in ma kai mafarki abu mai faranta rai ko abu mai bakkanta rai in wani wanda ya mafarki abu mai faranta rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bishara ce duk wanda ya mafarki abu mai bakkanta rai manzo Allah ce sai kai isti'aza ko uku ka tofa a hagu ka canza wajen kada ka faɗa ma kowa manzo Allah ce ba abin da zai cutar da kai sai dan ne zai razanar da kai حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه ابن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني أبا سلمة يتي أبو سلمة يتي تبت ina yin wani mafarki saboda bacin rai da bakin ciki har na waye gari da zazzabi hatta a aba gasa, don wani mafarki in gani sai razanar da kai to menene magani kaga wani yace shi in ya ga mafarki ya mafarkin ma saboda bakin ciki da baki rai da razana sai sai sai sai sai waye gari yana mara lafiya zazzabi ya kama shi har sai da yaji abu da yana fadar cewa wa ana kuntu la'ara ru'ya wa tumridu abu qasada al-ansari shi ma yake tabbas yakan yi wata mafarkin sai ran shi sai ya rashin lafiya hatta sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace shi ma sai da yaji manzon Allah na fadar menene zai magance wannan abin da ke bakan rai yaqulu ar-ru'ya al-hasanatu yace sai da naji manzon Allah yana fadar cewa kyakkyawan mafarki min Allah daga Allah ne wa ifa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu duk sa'an da kai mafarki mai daɗi kada ka faɗa ma kowa sai masoyinsa. mun gane ko waɗannan da manzo Allah ke faɗa kada ka rena da su ka rena da su duk wani malamin tsubbu da zaka je wallahi sai dai da suka ka daji ba dai ba dai dora ka akan hanyar ba ba dai magance maka dan ba sai dai da sai maka ma dan akan ka manzo Allah yake tsara maka rayuwa bi tsarin manzo Allah ga gani duniyar nan ba za ka ba sai ba za ka dauke ka komai ba in sha Allah wa idza ra'a ma yakrahu manzo Allah ce in kaga abin da ba shi da dadi sai kai isti'aza min sharriha kadin kadin Allah ya kare ka daga sharrin wannan mafarkin wa min sharri shaytani Allah kuma ya kare ka daga sharrin shaytan wal yassir salatan sai ka tofa kai tofi so uku a a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi minash shaitanir rajim ka tofa so uku ko a a'udhu billahi minash shaitanir rajim so uku a hagu nan, manzo Allah shi ba abin da zai cutar da shi wa la yuhaddith biha kada ka fada ma kowa fa innaha lan tadurruhu manzo Allah shi ba za ta cuce shi قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله duk wanda ya ga mafarki mai daɗi daga Allah ne ya gode ma Allah madaukakin sarki alaiha akan haka wal yuhaddith biha ya fada ya fada ma wanda masoyinka wa idza ra'a ghayra zalika in kuma kaga mafarki mara daɗi mimma yukrahu mimma yakrahu na daga abin da kake ki wa inna ma hiya min ash-shaytani ai daga shaytan ne shaytan ne zai razanar da kai ya tsoratar da kai fal yasta'ir min sharriha saruti Allah ya kare ka daga sharrin mafarkin da sharrin الشيطان ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره كان كفتا مقوة مفاكين دكي من الله لن فإنها تبت لن ليس لن تضره مزافة تدكي باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر وإذا لم يصب باب التي بيان وندا يكي ganin in kai mafarki ka je ka ce a fassara maka wanda ya fara fassara maka mafarkin in bai dace ba ma'ana fassara sa ba lallai bane ba lallai ba ba daidai ba ne da a ce tun da kaje ya fassara sai abin ya auku haka aka ce a'a ba lallai bane قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عباس يتي ونمت يزو وجمع الله صلى الله عليه وسلم فيتي إني رأيت الليلة في المنام yanzu za mu ga mu ga mu ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko inda manzon Allah yake zaune da almajiransa da sahabbansa ga manzon Allah ga sayyidina Abubakar ga wani ya zo ya ce ga mafarkin da yayi suna zaune da manzon Allah sai wani zai ce ya manzon Allah na yi mafarki kaza kaza kaza kaza sai na bakar yana jin mafarki sai ce ai wannan mai sauki ne manzon Allah a bar ni na fassara wannan yana son manzon Allah ya fassara musu mafarki abakar na jin sigan mafarki sai ga ai wannan ce wannan wannan mafarkin bayyana ce shi ma zai iya fassara sai ya manzon Allah dan Allah a bar ni na fassara wannan mafarki sai manzon Allah ce je ka fassara ba an shiga jarrabawa ba kenan sai ya fassara ya fassara ya fassara sai da kai karshe ya ce to ya aka yi sai manzo Allah ce kai daidai wani wuri kai kuskure wani sai sai na baka rike to dan Allah a nuna mai inda mai kuskure sai manzo Allah ce a a kar ka gama da Allah mu ga an gama mu ba kai kace amma ka fassara ba amma ka fassara suna zaune sai wani mutum ya zo ya ce yayi mafarki inni ra'aytu lalata fil manami gullatan yace ya manzon Allah jiya da daddare ina mafarki sai naga girgije a sama tansuku samna wal asala yace ya manzon Allah naga girgije na yayyafin man shanu mai da zuma abu nawa ya gani alman wasu fa'aran nasa ya ta funa min minha sai ga mutane suna sarri sarrewa wannan ya sarri wannan ya tara wannan ya tara fal mustaqiru wal mustaqil wani ya tara da yawa wani ya samu kaɗan wa idza sababun wasilun min as-sama'i ila al-ard sai ga kuma igiya daga sama zuwa kasa fa araka akhadta bihi fa alauta sai na ga manzon Allah kai riko da igiyan ko ne ka hau kai sama kuma akhadha bihi rajulun akharu bayan kai sama sai wani mutum kuma ya zo ya kama shi ma ya sama fa'ala bihi kuma akhadha bihi rajulun akhar sai wani mutum kuma na uku ya zo ya kama ya sama fa'ala bihi kuma akhadha bihi rajulun akhar sai mutum na hudu bayan manzon Allah kenan ko na uku bayan sayyidina Abubakar ya zo ya kama igiya ko tsani fankasa da igiya ya tsinki ko tsani ya tsinki kuma wutila sa'annan aka sake haɗa igiyan ko tsani sai ya haɗu eh, wani ya fassara wannan mutum ya ce ya manzon Allah na ga girgije na yayyafin mai da zuma sai na ga an kawo tsani daga sama ko igiya manzon Allah ka kama ka hau ka hai wani wani zai kama ya hai wani zai kama ya hai wani da yazo ya kama sai abin ya tsinke aka zo kuma aka yi maza maza aka hada shi ma ya hai eh khalifanci ah khalifanci kai kuma kace to sai na abu bakar ya kaskara wannan mafarki aka ce ya yi kuskure ya yi ya dace aka ce ya yi dace wani wuri ya yi kuskure wani wuri ina da kai fassararsa ha nan babin aula ko فقال أبو بكر ليس سيدنا أبو بكر يتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت نافع شيك دمها يتينا والله نارا إلى الله لتدعني فأعبرها والله نارا إلى الله أبني نفسر وإنما مفركي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها لمن قال بسم الله فسر قال سيتي amma zulmatu fal islam amma gir amma kaga girgijen da yazo yana yayyafin mai da zuma sai ce addinin musulunci kenan ya dace ko bai dace ba wa amma alladhi yanqubu min al-asali was-samni fal-qur'an sai amma yayyafin da ake na mai da zuma al-qur'ani mun gane ko abu nawa ya gani yayyafin da ake yi mai da zuma guda nawa sai fassara da ne guda ɗaya karke wannan a hannu mun gane ko yace ya ga ana yayyafin mai da zuma maimako ya ce alkitabu wa sunna sai ce alkur'ani mun gane ko فالقرآن حلاوته تنكف da yake wai ai da'in alqur'ani da shari'ar alqur'ani da albarkar alqur'ani yake yi ne yake yake digowa min من wal والمستقل yake wa'ansu su dauki Alƙur'ani, su karanta Alƙur'ani, su fassara fassararsa sa su san ulumar qur'ani sai kware cikin alqur'ani wa'ansu kuma ɗan kadan suke eh ba wani izifi ɗaya, wani izifi biyu wani izifi goma wani izifi biyar ba haka bane wani yayi rabin Alƙur'ani wani Allah ya karrama shi ya sa wannan kirji nasa ya zama ma'aji akwati da za a aje Alkur'ani Allah maganar Allah tun daga farko har karshe shine ya haddace Alkur'ani. wa amma sababu alwasilu min as-sama'i amma wannan sababi da ya faru daga sama zuwa kasa ko igiya ko tsari ila al-ardi fal haqqu alladhi anta alayhi shine gaskiyar da manzon Allah kake a kai da akuzu bihi kana riko da gaskiya fa yu'lika Allah sai Allah ya ɗaukaka ka da gaskiya kuma ya akhudhu bihi rajulun min ba'dika sa'annan wani mutum daban ya zo ya yi riko da gaskiya bayanka fa ya alu bihi sai ya ɗaukaka da wannan gaskiya kuma ya akhudhu rajulun akharu sa'annan wani mutum kuma ya zo ya ɗauki gaskiyar faya alubihi sai ya ɗaukaka da wannan gaskiyar kuma ya akubuhu rajulun akhar fayanfati sa'annan wani mutum ya zo ya ɗauki gaskiyar sai iya ta tsinki sai matsala ta tsaya kuma yuwaffal sa'annan a haɗa shi ma ya haye faya alubihi فأخبرني يا رسول الله بأبي A أصبت an أخطأت bayan ya gama fassara sai ya zo ya ce ya manzo Allah dan Allah a bayyana min na ya daidai ko na ya kuskure قال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asabta ba'dan wa akhfa'ta ba'dan ka dace wani wurin kuma kai kuskure wani wuri قال يا سيدنا بكر فوالله يا رسول الله لتحدث لتحدثني بالذي اخطات قال لا تقصد يا من الله دان الله انونا من inda na yi kuskure sai manzo Allah ya ce a'a kada ka gama da Allah kuma kada ka yi rauwa shi kenan magana ta kare ba dai sai kana zo kai fassara ba ya fassara kuma ka tambaya aka fada ma gaskiya wani wuri yayi daidai wani wuri yayi kuskure to shine malamai suka zo wannan ya faɗa ai ga inda bakar su sa dace ga inda ya kuskure ai muna tsammanin kaza ne kuskure kaza ne daidai dukkan su suka faɗa sai wani malami ya zo ya ce sayyidina abubakar ya ce dan Allah manzo Allah ka nuna min inda na kuskure manzo Allah bai faɗa ba ina ku ka san yaya aka yi ka san kuskuren da abubakar yaya aka yi sai suka ce ai ba muna fada wai tabbas mun kama sayyidina abubakar kuskure ba ne? manzo Allah ne ya tabbatar da akwai daidai akwai kuskure to sai muka baje kalmomin muna bin ɗaya bayan ɗaya to sai ga tunani na anya ba wannan ba kuskuren ba nan yake ba anya kuskuren ba nan yake ba anya kuskuren ba nan yake ba to shine sai malamai suka ce wa kana yanbaghi an yufassirahuma bil qur'ani was sunna sai suka ce abinda suke ganin cewa ai kuskure da da yaga abubuwa guda biyu na ana yayyafin su sai fasarar da alqur'ani da sunna karshe malamai suka ce ba abinda yafi muku tunda manzon Allah ya kama bakin sa don mai son lafiya yanzu wani ne mafarki ko to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarkin da yayi akhiru hadisin fi kitabir ru'ya babu ta'dirir ru'ya ba'da salati subhi imam bukhari ce babin da ke bayanin fassarar mafarki bayan sallar asuba ba wai lallai sai bayan sallar asuba ake fassarar mafarki ba abin da ya gudana shi duk sa'an da aka yi sallar asuba manzo Allah in ya biyo sai sai har shin akwai wanda ya mafarki a cikin in wani ya ce yayi mafarki sai manzo Allah ya fassara musu abin da ya ce fassarar mafarki da bayan sallar asuba kenan قال حدثنا محمد ابن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال يسير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا قال ويقص عليه من شاء الله أن يقص يتي منذ الله ينا تنبيه ويا مفركي ويا مفركي والذي يا مفركي سي منذ الله يفسر قال قال لنا ذات غداة وترانا سي منذ الله يفدا سافي إنه منذ الله نيدا كان سي مفركي ينزو kuma za mu ji mafarkin da fassarar mafarkin sai manzo Allah ya ce innahu cewa dai lallai tabbas yadda al'amarin yake ataniyan lailata ne mala'iku biyu suka zo min a cikin dare wa innahuma za'afani suka tada ni daga barci wa innahuma qala suka ce min in salif tafi zo mu tafi wa inni talaftu ma'ahuma manzo Allah ce sai na tashi na biyu وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصحرة يتي سمو كجيغا والمسلمين كنتي سيغا ايكم أنا اي اكنش من يمن يندواسو وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلب رأسه فيتهدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى Allah ce sai ga wani suna kwanci wani na tsaye da babban dutse ya buge masa kai ya buge masa kai ya fasa masa kai sai ya je dan ya je ya ɗauko dutsen kuma ya fasa wannan na warkewa ya dawo nan yana masa azaba Fala. sai manzon Allah ce qultu lahumma sai na tambaye su na ce subhanallah mamaki ma halali kuwa ne ne waɗannan guda biyu Halali, sai mala'ikun suka ce in talik in talik tukunna ka tafi ci gaba tukunna ai abin kallo na gaba Kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wan talaqna sai muka tafi manzo Allah ya tambaye su menene su fassara masa yadda ce a a kunna ai mu je kai dai ci gaba manzo Allah bai matsa musu ba ya san mala'iku ne ko nan sai manzo Allah ya bi maganar su sai suka tafi fa ataina ala rajulin mustalqin liqafahu yace sai muka zo wurin wani mutum yana kwance akan gadon bayansa akan keyarsa, وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد سيدا ونمتون كما تسعي أكيسي لما كتا نا نكرتي ينا تاريك كده كرتي ينا جا يكام باكيسا يجا هركيا يكام هنكيسا يكرتي هركيا يكام إدنسا يكرتي هركيا يمسا أزابا Sa'an sa'annan ya koma wancan bangare kafin ya gama da nan nan ya warke sai sake dawowa kafin ya gama da nan sai ya warke ya sake komawa azaban da yake masa kenan wa idza huwa yati ahada shaqqai wajhihi fa yusharshiru shidqahu sai karke masa bakinsa ya kama bakin harkeya ila qafahu ومن خره إلى قفاه حنشكم هركيا وعينه إلى قفاه إذا نكم أن خل أن أنشر أن جاو سيكيا قال وربما قال أبو رجاء فيشك قال ثم يتحول إلى جانب آخر ويفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله سبحان الله ما هذا سوى نيني كما وإنما نيني هكا qala manzo Allah ya ce qala li sai mala'iku su ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in tariq in tariq kai dai ka wuce ka tafi kallo na gaba fantalaqna sai muka tafi fa ataina ala misli tannur sai ga mu manzo Allah ce da muka tafi na uku mutum na uku sai muka same su a cikin tanderu wurin gasa burodi ma'ana inda aka aka sa wuta sai ga mutane tsirara maza da mata sai ga wuta na taki